Matan kasar Benin da na Togo su ne ke ɗaukan yara mata na kasar Togo suna tura su aiki na boye cikin gidaje ko kuma a cikin gidajen giya suna aikin banza. Anya ko kun san da zama irin waɗannan ma'aikatu ko da yake suna zaman kansu. Wannan kamfanonin ba mu iya ɗaukaka ƙara a kansu amma muna iya kai ƙarar su wajen kotun ma'aikata. Zan ba ku misali. Idan wata ma'aikata ta ɗauki mai gadi ma'aikatar ita za ta ba shi horo daga bisani kuma za ta shawarci wani kamfani ya ɗauke shi aiki nan ita za ta biyan shi ta hanyar wani kwantaragi da za ta yi ta da shi shi kuma a nashi bangaren kamfanin sai ya rinka zuba mata kuɗi akwai mata masu aikin gadi ba a wulakanta su amma kuma albashin nasu ba mai kwari ba ne sai dai abin lura a nan shine wa'innan kamfanonin in sun ɗauki ma'aikata ko kuma masu gadi a birnin yamai ba su biyan su albashin kirki haka haka idan suka kai 'yan niger a matsayin ma'aikata a kasashen waje nan ma dai kan warjaji sai ma su kwace masu takardu a takaice abun ya zama musgunawar dan adam matan kasashen waje da ke zauwa neman aiki suna da yawa masu gidajen nasu ne ke cin karansu babu bakar alhakinsu kotun birnin yamai ta sha gurfanar da mata kasu na tsawon shekaru biyar saboda wannan uwaye daga benin sun sha kawo mana kukansu shekara biyu zuwa uku ba su labarin 'ya'yansu da ke zowa neman aiki a nan wai ba don kamfani yana aiki ba za a ce yana kiyaye ka'idodin aiki abin da muke bukata shine ko kamfani yana kiyaye hakkin ma'aikatan shi ko yana kula da matan da ke aikin boye sannan kuma yana kiyaye lokutan da ya kamata matan su yi aiki kuma ba a tsakanin sashen da suke biyar ka'ida da waɗanda ba sa bisa kan ka'ida wanne ne kuka ga ya fi kamari? A gani na cikin aiki da ka'ida babu wata musgunawa. Misali matan walam da suke zauwa neman aiki kara zube babu wata ka'idar aiki da suke amfani da ita. A jamhuriyar Nijar ban taɓa jin an gurfanar da wata mace ba dalilin musguna ma wata mai aikin boye.